acclaiming na kandi ku yi wani da fari za ku je play store ne sai ku yi downloadin na application mai suna koyon jeko da kun yi downloadin din shi sai ku yi register da kun yi register shikenan sai ku shige shi kamar haka bacin kun gama register sai ku yi log in da kun yi log in wannan fuskar shine zai kawo ku ba ma'ana bacin kun yi register kenan nan kamar da kuke gani ga alama nan ta wani abu kamar yan roba ta alawa sai ku click a kanta kuma click a kanta sai ku ɗan jira ya bude da kun jira ya ga shi kamar da kuke gani to nan zai ba ku dama ku yi claiming na shi wannan kandi ɗin ita wannan kandi ɗin kuma kai claiming ɗinta nan gaba misali in za a yi gudanar da wani abu wani danganci kamar wani airdrop a shi wannan platform ko kuma application na koyon je ko za a iya cewa to dole sai mai wannan kandi din shine mai adadin kandi kaza zai yi participating a cikin wannan abu saboda haka shine amfanin tara shi to saboda haka wanda yake da shi kun ga a wannan lokacin shine zai iya participating a ciki kamar kuke gani bari mu shiga okay na yadda kuke gani yanzu sai mai click akan wannan collect 50 candies din kun ga wannan zan karba ne a rana ta biyar kenan day 5 da mai click haka shi kenan sai mu dan jira ok akwai dan matsalar network da wannan shi ne zan kuna farko na tar muna fata za ku mana subscribe kuma shi ne zuwan ku ma'ana kwastomomi ne dama ba shi ne zuwanku na farko ba muna fata za ku mana shi da wannan bidiyo idan ya burge ku kamar da kuke gani nan idan na click akan wannan switch din to shine za a bani 50 points dina amma in na click akan wannan watch video for five more candies mana in kalli bidiyo za a kara min kwaya biyar mana sai kuma 55 kenan saboda lokaci ba zan yi click akan wannan bidiyon ba na talla saboda haka zan yi click akan wannan sweet din domin su bani kwaya hamsin din kawai shikenan amma kuɗin kuka zo za ku iya yin click akan kalli bidiyon domin a kara muku karin kwaya biyar ni din ma saboda ka bidiyon ya tsayi shine zan yi haka sai mai click akan sweet wanda kuke gani gashi yanzu balas din ya koma 195 candies na fata wannan bidiyo ya ƙatar da fatan za ku share like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum